alkalin ƙididdiga a kan yawan jama'ar Nijar sun yi nuni da cewa sama da kashi saba'in daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar duk matasa ne abin da ke fayyace mahimmancin gudunmuwar da wannan rukuni na matasa ke da shi wajen ayyukan ciyar da ƙasar ta nijar gaba sai dai wani abin da ke zama tarnaƙi ga matasan ƙasar ta nijar shine rashin samun kulawar da ta dace a gwamnatance ta la'akari da cewa kashi ɗaya daga cikin ɗari na kasafin kudaden ƙasar ne kawai ake warewa sha'anin matasa a kowace shekara lamarin da shugaban majalisar matasan ƙasar nishar aliyu umaru ya ce yana ragewa matasa hamzari yau ranar mu ranar ne da ya kamata mu hada ma 'yan gwamnati abin da ya kamata tunda akwai alkawari da suka dauka bisa kan karatu bisa kan Eh, kwanciyar hankali bisa kan matasa ma ya kamata a ce cikin kudin gwamnati 3% aka sashi cikin matasa amma a nan Niger ko 1% ba a kai ba kuma wata rana yana kawo mu matsaloli da yawa tun mars aka yi renewable instance a rana yau ko dala guda mu ba mu same shi a wajen gwamnati yaya mu ne za mu yi mu mu taimaka wani kungiyar matasa kenan akwai matsaloli da yawa ko da yake gwamnatin ta Nijar tana kwatanta nuna damuwa akan halin da matasa ke ciki amma kuma cewa take sawun giwa ya take na raƙumi domin a cewar ministan matasa Kasim Muktar halin da ake ciki a yau hankalin hukumomi ya karkata ga ayyukan samar da tsaro dalili kenan da wannan fanni ke laƙume babban kaso a kasafin kuɗin ƙasa a 'yan shekarun baya-bayan nan. E, ka san eh, ƙasarmu Nijar akwai karamcin kuɗi kuma ga matsaloli da yawa kakane zami kenan cikin irin wannan zama tare da matasa zai taimaka domin ta hanyar shawara da kingin dubaru e, mu gurin da muke so mu cimma kahin lokacin abu ne wanda duk kowa bisa kan shawara ce kakane za mu shawara tare kasa jeho kansu cikin kama abubuwa wa'anda suke miyagu wa'anda suke ma duniya barazana kan zaman lahiya. Mai da hankali kan sha'anin tsaro na da muhimmanci, amma kuma warware matsalolin matasa ma ba baya ba in ji shugaban majalisar matasan Nijar wanne yake jan hankalin shugabannin Afirka su dubi matsalolin matasa da idon basira. Ana na ana sa kurigikin security nan ma an bar matasa su ma sun zama kamar bombu kowace rana za su iya su yi explosive kenan dole ne gwamnati su zamna su yi lissahi mai kyau duba abin da yana faru jifa matasan difa ne mana abun da na hawar nigeria ba matasan wani gari ne matasan nigeria ne kenan ya kamata a sa kudi a ba matasa aiki in ba so su shiga cikin wani abubuwa da zai kawo eh, tashi hankali cikin kasan mu bisa la'akari da rawar da matasa ke takawa wajen tabbatar da tsaro ko wargazar da shi a wannan lokaci na yawaitar ayyukan ta'addanci Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta karkatar da akalar shagulgular ranar ta matasan Afirka ta bana ga maganar saka matasa cikin kyaukyawan yanayi, inda ta gargaɗi shugabanni su yi tanadin wadatattun kuɗaɗen da za su bayar da damar inganta rayuwar matasa ta hanyar samar da ayyukan yi ko sana'o'i. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.